Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma masu sauraro za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalal FM. Sai tashar mu ta View Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci na yau talata sha bakwai ga watan Disambar shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Yusuf Aliyu ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan ɗakin watsa labarai daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu. Amma kamun in gaya muku abubuwan da muke dauke da su, Ka'almasi fara mana da kanin labarai mana. To Yusuf, kwamitin tsara ka'idojin Majalisar Wakilan Amurka zai yi wani zama yau dinnan talata don ya tsara ka'idar yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Wata kotu a ƙasar Pakistan ta yanke ma tsohon shugaban ƙasa Fabes Musharraf hukuncin kisa. Sannan wasu har haren bama-bamai biyu da aka kai Afghanistan a yau dinnan talata sun yi sanadin mutuwar farar hula goma ciki har da yara. To kanin labaran kenan muna ɗauke da cikakkun labarai. wanda idan kuma muka shiga taskar rahotanninmu muna ɗauke da rahoto muna ɗauke da rahoto a kan yaƙi da fatauci da cin zarafin mata da kuma safarar jarirai da gwamnatin jihar borno ta ɗauki azama mun samu irin wannan cases ɗin guda 208 wanda akwai cases na fyaɗe akwai na cinikin jarirai akwai cases na ah, 'yan secret cult su kuma hukumomi a Jamhurin Nijar na ƙara jan hankalin jama'a akan ɗaukar labaran da ba su da tushe balle asali. abun da ya abku a mali na buɗe ya abku a nan kun san da akwai waɗanda ke son su cicci ƙasashen ƙasashenmu su mai da musu wasu sabin iyaka to daga bisani muna ɗauke da kuma shirin noma tushen arziki wanda mustapha nasiru batsari zai gabatar muna amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An shirya cewa kwamitin tsara ka'idojin Majalisar Wakilan Amurka zai yi wani zama a yau dinnan Talata don ya tsara ka'idar da cikakkiyar Majalisar Wakilan za ta bi muddin ta amince da takardun hujjojin bukatar tsige shugaba Donald Trump. ana ganin wannan tsarin zai share fage ne ga abin da akasari ke ganin ƙuri'a ce da za a kada kusan bisa ga abin da kowace jam'iyya ta fara raja'a a kai a gobe laraba ta yadda 'yan jam'iyyar damakarar masu rinjaye ke amincewa da tsige trump a yadda kuma 'yan jam'iyyar su trump ta republika marasa rinjaye ke adawa da hakan yayin da ake daɗa dosar lokacin da za a kaɗa ƙuri'a kan batun a majalisar wakilan Trump ya ja daga da 'yan jam'iyyar damakar da ke majalisar waɗanda ke zarginsa da aikata abin da suka kira laifuka da dama a matakin tarayya da wajen amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba. Wannan tsigewar da aka ƙago hujjojin yinta ita ce yaudara mafi girma a tarihin siyasar Amurka abinda Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter. Yau Talata wata kotu ta musamman a Pakistan ta samu tsohon shugaban kasar Pakistan na mulkin soji da farar hula Fabis Musharraf da manyan laifukan cin amanar ƙasa sannan ta yanke masa hukuncin kisa. Wannan ne karan farko da aka taba yin shari'a tare da yanke hukunci ma wani shugaban mulkin soji mai kama karya a Pakistan. Musharraf wanda yanzu haka yake ƙasar wato yake Dubai jinya. ya fara zama shugaban ƙasa ne ta wajen shirya juyin mulkin soji a shekara ta 1999 da farko bangaren shari'a da na majalisa sun taimaka masa wajen yin rufa-rufa kafa dokar ta ɓaci da ya yi a shekara ta bakwai ne ya kai ga waɗannan zarge-zargen da ake masa a halin yanzu an yi ta jan ƙafa kan wannan shari'ar tun daga shekara ta hudu lokacin da aka samu sharaf da laifi. a shekara ta 2016 an amince masa ya fita zuwa kasar waje neman magani bisa dalilan da mutane da dama ke ganin matsin lamba ce daga rundunar sojin kasar mai matukar tasiri to karfa sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu hare-haren bama-bamai biyu da aka kai afghanistan yau talata sun yi sanadin mutuwar farar hula goma ciki har da yara sannan wasu mutane kuma sha takwas sun samu raunuka wannan tashin hankalin na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon rahoton majalisar ɗinkin duniya ke cewa Koma bisa ga mizani mai tsanani irin na ƙasa irin ta afghanistan shekara ta 2019 ta yi jina-jina musamman ma ga yara sannan rahoton ya bayyana cewa kasar ce wuri mafi kasadar mutuwa a duk fagagen dagar da ke duniyan nan jami'an gwamnatin afghanistan sun ce wani bam da aka dana a gefen hanya da safiyar yau dinnan talata ya yi kaca-kaca da wata motar farar hula a lardin kos da ke daura da kan iyakar da ke kudu maso gabashin kasar ya hallaka farar hula a ƙalla goma gwamnan lardin hilan faidal ya ce mata uku da yara biyu na daga cikin waɗanda aka kashe a wannan harin da aka kai a gundumar alishar a halin da ake ciki kuma sakataren tsaron amurka mark esper jiya litini ya ce shi fa bai bayar da wani umarni ba na rage yawan sojojin amurka a afghanistan to amma zai karkatar da wasu sojojin amurka zuwa wasu ayyuka ciki har da waɗanda za su mai da hankali wajen taka mace china birki a yankin india da pacific da yake magana da 'yan jarida yayin da yake dawowa daga luxembourg inda ya yada wani zango espa ya ce zai gana da sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo to amma fa shugaba trump ne zai yanke shawara ta ƙarshe tun da farko a jiya litini rundunar sojin amurka ta gaya muryar amurka cewa babu wani umarnin da aka bata na rage yawan sojojinta a afghanistan kuma ta dukufa sosai wajen haɗa kai da sojojin afghanistan don tabbatar da tsaron ƙasar to sai dai wasu jami'an gwamnatin afghanistan sun tabbatar ma muryar amurka cewa amurka na shirin janye dubban sojojinta daga ƙasar suna masu jaddada cewa hakan ya biyo bayan wata yarjejeniyar bai ɗaya da ƙasashen biyu suka cimma. gaida ka almasi da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar kwalambiya. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanninmu. Gwamnatin jihar Borno tare da haɗin gwiwar hukumar hana fasakori da fasakorin bil'adama ta NAPTIP sun gabatar da wani kwamiti don kawo ƙarshen miyagun ɗabi'u. da bakin haure kan yi ko kuma 'yan cikin jihar kan yi a cikin jihar don safarar jarirai zuwa wasu yankuna. Haruna Dauda biyu ya haɗa muna wannan rahoton. gwamnatin jihar bondo da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da safarar biladama da ake kira naptip sun kafa wani kwamiti da zai dinga sa ido kan yadda ake safara biladama da cinikin jarirai da cin zarafin mata da dai wasu laifuffuka da suka shafi biladama wannan kwamiti da da gwamnan jihar borno professor gana umar zulum ya kafa mai mutum arba'in da biyu sun hada da kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyar lauyoyi da dai wasu kungiyoyin da dama da za su yi aiki wuri guda don dakile matsalar safarar biladama a wannan jihar jiha gwamnan ya ce su safara bil alama tsohon yayi ne wanda kuma ya ce ba za su laminci irin wannan tsohuwar ɗabi'a ba as you know the state borders the republic of niger cameroon and chad yace kamar da kuka sani jihar borno na iyaka ne da kasashen afirka uku wadda suka da nijar da kamaru da kuma chadi don haka dole ne kusa ido kan kurarowar jama'a ba bisa ka'ida ba da ma shigowa da ƙananan makamai kasancewar kan yadda iyakokin suka kasance a buɗe yana baiwa masu safaran bil'adama damar gudanar da mummunan ayyukansu kuma dole ne mu dakile su don kawo ƙarshen wannan mummunan aƙida a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum sai dai darakta janar na hukumar ya da safara bil adama dami oko ta ce dole ne su faɗakar sosai don al'umma su fahimci matsalar safara bil'adama. adama musamman ma a sansanonin 'yan gurin hijira. With a view to eradicating reported cases of rape, sex for money, as well as other negative vices. da mu kauda yan rahotannin da muke samu na fyaɗe da amfani da mata don a ba su kuɗi da dai wasu munanan ɗabi'u da ba za mu so jin su ba don ne bi kokarin kaula su barista kakashe lawan da mimba ne a cikin wannan kwamiti wanda kuma ya kasance kwamishinan ma'aikatar shari'a kuma tony general ɗin jihar borno idan aka kama za mu yi bincike kamar yadda ya kamata kuma mu gurfanar da su a gaban kotunan da ya kamata domin a yi musu hukunci kamar yadda dokan katsa ya tsara daga abin da ya kama daga shekara 2017 zuwa yau mun samu irin wannan cases din guda 208 wanda akwai cases na fyaɗe akwai na cinikin jarirai akwai cases na yan secret cult wato matsafa kenan da kuma hadda ma yan luwaɗi to a cikin 208 da muka samu an hukunta guda 152 yanzu suna gidan yari daidai da irin laifin da ka aikata akwai guda 39 wanda yanzu suke a kotuna wanda ba gama yanka hukunci ba to kuma guda 25 ba mu samu shaidan da zai sa a hukunta su ba sai muka bari a sake su tafi amma yanzu haka kamar wanda ake sayar da jariri dubu ɗari ake bayarwa ko shanu ya fi dubu ɗari balle jariri so wannan an kama matan kuma an hukunta ta shekara goma sha uku da kuma kudi miliyan a kudi dubu ɗari tara a kanta. barista hassan tahir dai shine zonal darakta da ke lura da shari'ar arewa maso gabacin najeriya na hukumar da ke yaƙi da fatocin bil adama. kuma mun san akan cewa nan north east akwai abubuwa da yawa waɗanda suke faruwa musamman a idp camps da kuma wasu wurare da dama to shine waɗannan su ne za su kula da kuma ba da shawarwari da kuma tabbatar da cewa abubuwan da aka yi niyya za a yi za a yi domin mu samu su taimaka wurin yaƙi da fataucin biladama da kuma abin da ake kira illegal eh, irregular migration. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. da Haruna Dauda biyu. Daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar, inda mahukunta ke ƙara jan hankalin jama'a musamman akan ɗaukar bayanai da ba su da tushe. Tun bayar wani hari da aka kai wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin ƙasar da dama. Bayanai dai na nuna cewar jama'a na ɗaukan wasu bayanai da ba su da asali. Sule Mummuni Barma ya haɗa muna wannan rahoton. Wasu bayanan da aka yada a shafukan sada zumunta a washe garin wannan kazamin hari na cewa wani jirgin leƙen asiri ya yi shawagi a sararin samaniyar barikin sojan inatas sa'o'i kalilan kafin maharan su fara buɗe wuta sai dai ministan cikin gida bazum muhammad a sanarwar haɗin gwiwar jam'iyyu masu mulki ya karyatar da wannan labari haka kuma waɗannan bayanai na cewa 'yan ta'addan sun yi nasarar kona rumbun harsasai da tankokin mai a barikin soja na inates matakin da ake ganin shine dalilin da ya sa suka samu galaba a wannan artabu abinda bazin muhammad ya musanta to amma ya tabbatar da cewa harin ya haifar da lalacewar hanyoyin sadarwa. La à munitions n'a pas été euh, la citerne n'a pas été euh, Euh, le centre de communication a été en effet affecté. Mutane da dama a kasashen Sahel na zargin kasashen yammacin duniya masu sansanin soja a wannan yanki da fakewa bayan yaƙi da ta'addanci domin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a ɓoye. To sai dai ministan ma'adanai Musa Baraje a wannan sanarwa ya ce babu ƙamshin gaskiya a tattare da wannan zargi. Yau a ce Orange da Amurka da jamus sun zo niger sun kaso ja a niger ne don su saci arzikinmu na ƙarƙashin ƙasa wannan ba gaskiya ba ne akwai ƙa'idodi da aka sa a niger saboda tono arzikin yawan ka horon shi shekara hamsin take tono iranium a niger jamus ba ta da kamfani ko guda amurka ba ta da kamfani ko guda horon shekara take shi kuma shekara hamsin to abin da suke a shekara hamsin dan mi yau ne kurin za su taso jawa dan su sace mu wannan ba gaskiya ba ne da take bayyana matsayinta game da sabon salon da 'yan ta'adda suka bullo da shi a wannan yaki da ya ƙici ya cinyewa Hajiya Hadiza Al-Husseini Jigo a PNDS tarayya ta ja hankulan jama'ar Nijar. Abun da ya abku a Mali na budai ya abku a nan. Kun san da akwai waɗanda ke son su cicci da kasashenmu su mai da musu wasu sabin iyaka. Kenan wannan ya kamata a kiyaye da shi. E kuma waɗanda da ke taimakonmu bisa kan kasashenmu sun tambaya mu sun tambaya ne suka zo kawo taimako. Kenan bai kamata ba ana ɗaukar tsohin labaru na wa'ansu labarun shekaru da shekaru sai a zo ana watsa kamar yanzu ne aka yi su don saboda a juya hankalin mutane. Harin ta shine mafi muni da aka taɓa fuskanta a jamhuriyar Nijar shekaru hudu bayan da 'yan ta'adda suka fara kai farmaki a wannan ƙasa. yayin da hukumomi ke cewa sojoji 71 ne suka hallaka wasu kuwa na cewa yawan waɗanda suka rasu ya haura ɗari. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sule Mummuli Barma. Yanzu kuma haka kai tsaye muka samu rahoto cewar a shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kammala rattaba hannu a kan kasafin kuɗi na shekara ta 2020. Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa muna wannan rahoton. shugaban najeriya muhammadu buhari ya sanya hannu kan kasafin kuɗin shekara ta 2020 mai shigowa naira tiriliyan goma da biliyan 594 a fadar aso rock gaban shugabannin majalisar dokokin tarayya let me thank all of you distinguished and honorable members of the national assembly for your avowed commitment to cooperate with the executive Shugaban wanda ya yaba wa jagororin majalisa ta tara don haɗa kai da sashen zartarwa bai zama abun mamaki ba kenan da ya sanya hannu kan kasafin duk da ƙara naira biliyan biyu da sittin 264 kan asalin kasafin da ya gabatar. Faruwar irin wannan ƙarin ya sanya je kaka dawo kan kasafin da zaman doya da manja tsakanin ɓangarorin gwamnatin biyu lokacin majalisa ta takwas da sanata Bukola Sarake jagoranta. Shugaban majalisar sanata ahmad Lawan na da ra'ayin gwamnatin Buhari na aiwatar da kasafin yadda ya dace daga yadda ake samun kasafin kuɗi da san ba a iya aiwatar da shi sai tarin tsari a akan takarda. Wannan gwamnati gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ya kasance gwamnatin farko wanda ke aiwatar da kasafin kuɗi fiye da kowane gwamnati da ta shuɗe a baya. In za a tuna kasafin kuɗin da ya gabata da ya samu jinkiri kafin amincewa da shi tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗin a lokacin sanata Muhammadu Danjuma Goje ya ce rashin zuwan jagororin ma'aikatu da sassan gwamnati kare kasafinsu a kan lokaci kan tsawaita lamura da har ta kai ga sai da aka sanar da shugaban ƙasa ya tsawata. Sanata Goje a kasafin kuɗin dubu biyu da goma sha tara ya yi fatar kaucewa jinkiran. Ta kai ga sanda shugaban majalisar dattijai da na wakilai in suka je suka kai karan wannan minisoci wurin shugaban kasa. Shugaban kasa kuma ya tsawata musu kuma ya ba su umarni cewa maza maza su zo su kare ma'aikatansu sannan suka zo kaga wanda ma ya kawo mana dalilin sa ba ba mu gama aikin nan da wuri ba kaga ba aikin mu bane muna fata dai zuwa gaba in an kawo wannan kasabin kuɗi da an kawo su ma zo su kare ma'aikatansu saboda mu samu mu gama aikin nan da wuri don kowa ya huta yanzu dai kasafin kuɗin najeriya zai fara aiki daga watan janairu ne zuwa watan disamba hakika gwamnatin buhari za ta samu caccaka matukar bata tafiyar da kasafin yadda tsarin yake ba don ba za a aza laifi kan majalisa ba da cewa ita take kafar angulu ga muradun gwamnatin canji nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru adamu el hikaya Har yanzu dai masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogo muke cewa yanzu karfe goma da minti goma sha takwas. Yanzu kuma ga mu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na wannan mako za mu leƙa babban ɗakin taron ƙungiyar manoma da masu safarar kayan amfanin gona a Najeriya. da ya gudana a cikin makon jiya. Mun gaya ma gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jiha lalli ta taimaka ma manoma. Sannan daga bisani mu nufi kanan dabo domin jin halin da ake ciki a tsakanin babban bankin Najeriya CBN da kuma manoman auduga a ƙarƙashin shirin nan na Anko Barowa. Kuma zai uh, inganta noman wannan auduga da aka yi wanda ba sai an shigo da ita daga wata ƙasa ba. A biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin. Toma Dalla a cikin makon da ya gabata ne haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma da masu safarar kayan amfanin gona da ake kira amana a takaice a Najeriya. ta gudanar da wani babban taro a Mina fadar gwamnatin jihar Niger da nufin ƙara haɗa kan 'yan ƙungiyar. To bayan kammala wannan taro ne dai ɗan kwamitin amintattu na wannan ƙungiya Alhaji Hassan Usman Shiroro ya yi mana ƙarin haske akan abin da suka tattauna a lokacin wannan taro. mun gaya ma gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jiha lalle ta taimaka ma manoma taimakon da za ta yi ma kuma manoma insha Allah ba wai irin tallafi wanda aka yi yan shekarun nan da suka wuce don wannan ba tallafi ba ne talaka ba bashi ya kamata gwamnati ta bashi ba talaka ya kamata gwamnati ta ba da subsidy wanda insha Allah wato idan aka ba talaka bashi kaddarta a ce an bashi kuɗi hekta guda ko hekta goma kamar yadda suka ce akwai wani program ɗin da suke yi na bashi wanda gwamnati uh, central bank take bayarwa wato anko broad to anko broad ɗin nan ya sa talakawa da yawa sun gudu sun gudu daga aikin noma sun gudu daga gidajensu sun koma wa gurare saboda ba a ba hannun da ya kamata a bayar manomi abin da ya sani a sayar mishi da taki in gwamnati tana sayar dubu biyar to ta bashi akan naira dubu biyu da ɗari biyar ita gwamnati ta tallafa mishi da naira dubu biyu ya san da cewa ba bashi ba ne amma an ɗauki abin nan an ba manoma bashi manomi an bashi naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da hamsin wanda bai taɓa kama su ba daga ƙarshe kila ko zai je ya yi aure daga ƙarshe ya ka zo za a karɓi kuɗin nan baya da su ba wani talaka wanda yake ƙauye a ɗauki ɗan sanda a je gidan shi so ɗaya so biyu bai gudu ba daga karshe ƙila sai sai da ƴan filayensu ko gidajensu to kaga wannan ba tallafi ba ne amma kamar yadda gwamnati ta ɗauko yanzu nan tsari na manoma to a tallafa musu a ba su subsidy na takin zamani da iri da magani wannan shi ne ya kamata gwamnati kuma shi ne muka tattauna gwamnati tana da niyya ta yi wannan amma ba ta gama tsare-tsaren ta ba. ku kaman ku a matsayin ku na 'yan kasuwa idan an ba manoma wannan ragi ko kuma wannan rangwame aka yi musu ga kayayyakin amfanin gona ta ina ne ku zai amfane ku. kwarai da gaske zai amfane mu idan aka ba manomi subsidy misali a cikin taki ana sai da taki naira dubu biyar da ɗari biyar gwamnati ta ba su akan naira dubu hudu ko dubu uku to manomi zai iya sayi a hekta zai iya sayi buhu hudu na npk buhu biyu na yuriya wanda yake in allah ya sa an yi sa'a yana san da cewa wannan nashi ne zai karfafa mishi ya noma amma wanda aka ba bashi akalla an ɗauki dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyu an baka kafin ka noma to ba za ka ji daɗin noman ba don baka san ciwon abin ba amma wanda aka ba subsidy ya je ya dauko dubu uku ya bayar aka ba shi buhun taki to zai tabbatar da cewa zai nome idan ya nome ya san nashi ne ko ya kai kasuwa ko ya kai gidan shi a ci To a can jihar Kanon Dabo kuwa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da jami'in babban bankin Najeriya CBN mai kula da shiyar Kano akan shirin tallafawa manoman auduga a ƙarƙashin shirin nan na tallafawa manoman Najeriya da ake kira Anko Barowa. Sunana Ali Abdulkadir Idris ne ne branch controller na Central Bank Kano branch. Manufar wannan program na Anko Barowa shine a taimaka manoman Najeriya domin a ba su kayayyakin aiki wani aka riga aka yi tuntuni a wannan tsari na noman auduga su yi noma. To jama'a yau ma dai abin da lokaci ya bamu kenan a cikin wannan shirin. Sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Inda za ku ji ta bakin manoma auduga na jihar Kano. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. da ma Mahmud Ibrahim Kwari daga jihar Kano da ya ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirin mu na amsoshi ko kuma mu ce wasiƙun masu wurare da kukan aiko muna ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Kabiru JK karaye Sokoto ya ce salam VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in ba da shawara. Tunda har gwamnatin Najeriya na asarar naira biliyan 400 a duk shekara saboda zuwa jinya kasashen waje da kuma kaurar da likitoci ke yi daga Najeriya. Me zai hana inganta asibitoci da albashinsu a daina cirar musu kuɗin haraji daga albashinsu a kuma magance tazarar da ilimin likitocin ƙasar waje ya baiwa Najeriya muddin ana son magance zuwan da likitoci ke yi a kasashen turai sai kuma sakonmu na gaba wanda ya fara da sallama ya ce mika tsofin mayakan boko haram da suka tuba suka ajiye makamansu hannun 'yan uwa da iyalansu da gwamnatin nijar za ta yi a diffa wannan ya yi daidai mu shine allah ya sa sun tuba kenan kuma za su ba da tasu gudummawa domin ƙara inganta zaman lafiya a yankunansu a gefe guda kuma muna kira ga jama'a da su ja su a jiki ba wai su rika nuna musu tsangwama da kuma kyama ba domin dai yanzu ba 'yan boko haram ba ne sai kuma sakon hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina ya ce salamu alaikum 'yan uwana mutanen jihar katsina matsalar rashin tsaro da yake damu mu babu abin da ya dace mu yi sai addu'a ya kamata mu tsarkake zukatan mu dage da gaya ma Allah halin da muke ciki domin shi Allah maji roƙo ne mu daina dogara da sai gwamnati ta yi mana maganin matsaloli domin matsaloli ba daga gwamnati take ba domin Allah yana ba al'umma shugaba daidai da zukatanmu ne mu daina zagi ko tsinewa shugabanni domin idan shugaba ya lalace to mu ne za mu fi ɗanɗana kudar mu mu yi musu addu'a Allah ya shiryar da su da kuma ba su ikon kyautata ma talaka amin sai kuma mu na gaba wanda ya fito daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya suka ce muna jinjina wa hukumar gudanarwar jami'ar abuja akan sallamar manyan malamai biyu masu mukamin farfesa bisa zargin lalata da wata ɗaliba domin bata maki fatar allah ya ci gaba da ba hukumomin jami'o'i ƙarfin gwiwar zaƙuloɓa ɓata gari da ke cikin jami'o'insu a gaida Aishatu Ma'azu da wasikun masu sauraro, amma yanzu barin ba ka almasi dama ya karanto mana labaran duniya a takaice. To a takaicen an shirya cewa kwamitin tsara ka'idojin majalisar wakilan Amurka zai wani zama yau ɗanan talata don ya tsara ka'idar da cikakkiyar majalisar wakilan za ta bi muddin ta amince da takardun hujjojin buƙatar tsige shugaba Donald Trump. jirgin ruwan dakon jiragen yaƙi na biyu da china ta kera ya fara aiki a yau dinnan talata wanda hakan ya ƙara ma sojojin ta ƙarfi a yayin da take fuskantar sirjiya daga taiwan mai ƙwarƙwarar yancin cin gashin kai da amurka da wasu makwabtanta a yankin waɗanda suke takaddama da ita a tekun kudancin china kaddamar da wannan jirgin ruwa na yaƙi wanda aka sa wa suna shandong ya sa china ta shiga sahun kasashen da ke da jiragen ruwa na dakon jiragen yaƙi kuma a rahoton na nuna cewa ƙasar ta china na gina wani jirgin ruwan kuma na da kwanka na uku yau talata wata kotu ta musamman a pakistan ta samu tsohon shugaban kasar pakistan na mulkin soja da farar hula fabis musharraf da manyan laifukan cin amanar ƙasa sannan ta yanke masa hukuncin kisa wasu har-haren bama-bamai biyu da aka kai afghanistan yau dinnan talata sun yi sanadin mutuwar farar hula goma ciki har da yara sannan wasu mutanen kuma goma sha takwas sun samu raunuka to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani shirin a yau ma za mu kuma ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. maudu'inmu na yau shine wayya kuke ganin kasafin kuɗin ƙasa? Shin kasafin kuɗin ƙasa kan taɓa rayukanku musamman mutanen da suke a karkara? Za mu so mu ji ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta ba da umarni ta kuma jagoranci shirin. Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Vosco Volgo. Ni ne naku? Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Sai a gyara zama don shirin yau da gobe.